Coach na ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid, Carlo Ancelotti, ya ce yana da tabbacin ƙungiyar tashi za ta ci gaba da jarumtaka, wanda ƙoƙarinsu na iya kai su kowane mataki. Ƙungiyar ta samu nasarar lashe wasanni goma sha bakwai a wasannin zakaru na ƙasashen Turai, wanda shi ya sa ta zama ta sama bayan wasanni goma sha uku na La Liga. Ƙungiyar da ta samu damar zama ta farko a rukunin wasannin Champions League bayan samun ƙololuwan maki a wasannin su biyar. kuma an salito na da yaƙinin cewar akwai abubuwa masu kyau tafe nan gaba kaɗan. Ya ƙara da cewar za a ga hazaƙar 'yan wasan nashi nan ba da jimawa ba, don a shirye suke.